Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum muna farin cikin cewa kun kamo mu akan mita 49 ko kilo has 6,170. da mita 31 ko kilohertz 9765 a gajeren zango. Haka kuma ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar in ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhaban a wannan safiya ta Juma'a. ga kanan labarai. Kasar Lesotho ta yi maraba da ƙara tsawon wa'adin dokar cinikayya tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka da ake kira agowa. Morocco ta kwashe fiye da mutane dubu da arba'in daga sassan ƙasar da suke fuskantar barazanar ambaliyar ruwa. jakadan amurka a kasar poland ya yanke hulɗa da kakakin majalisar dokokin ƙasar kan zargin ya zagi shugaba donald trump madalla a wannan jita-jita ne kawai kana nufin cewar maganar da ake ta raɗe-raɗi cewar za a sau za a maye gurbin kafin shatima ba gaskiya ba ne karya ne jita-jita ne shugaban jam'iyyar apc a najeriya farfesa nantawe yilwadda yake magana kan raɗe-raɗin cewa shugaba tinubu zai mai gurbin mataimakinsa a daɓe mai zuwa muna tafa da bayanin kalaman da ya yi ma gta hausa kan wannan da batun haɗin kan arewacin najeriya wani babban hatsarin da ke fuskantar jama'a kuma shine yadda ake sare itatuwa ana yin gawayi da su musamman a yankin arewacin najeriya za mu ji bayanin shugaban kungiyar manajoji masu aunawa da nazarin abubuwan kasada da ke tattare da ayyuka a najeriya wato dr abbas garba idris kan wannan batu muna kuma tafa da shirin manuniya da labaran wasanni to amma duk sai bayan an ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Ranar Talata ta makon nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu na ƙara wa'adin cinikayya tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka ba tare da haraji ba da ake kira a gowa. na tsawon shekara ɗaya zuwa 31 ga watan Disamban shekara ta 2026. Ƙara tsawon wa'adin ya kawo ƙarshen zaman zulumi game da makomar shirin yayin da ƙasashen duniya suke ji da matsanancin haraji da shugaban na Amurka ya aza ƙasashen duniya ranar biyu ga watan Afrilun bara. Ƙarewar wa'adin cinikayyar da ake kira a Gowa ya jefa dubban ayyuka a nahiyar Afirka cikin haɗari. Ƙasar Lesotho ƙasar Afirka ce da tafi kowace dogaro kan kayayyaki da take sayarwa a kasuwannin Amurka. Tsawaita wa'adin ya sassauta zaman zulumi ko da shike rashin tabbas ɗin har yanzu bai kau ba. Ina da ƙwarin gwiwar za a samu wani abu na lokaci mai tsawo, in ji ministan harkokin kasuwanci na Lesotho Mokheti Shalile a hirar da yi da kamfanin dillancin labarai na Reuters a ofishinsa. ya kara da cewa ƙarin wa'adin na shekara ɗaya bai dace da yanayin kasuwancin ƙasarsa ba ɓangaren saƙe-saƙe shine kan gaba na kayayyaki da lesotho take sayarwa a ƙasashen ƙetare a watan afrilun bara ne amurka ta ɗora wa lesotho harajin kashi hamsin cikin ɗari daga bisani gwamnatin ta trump ta rage shi zuwa kashi goma sha biyar cikin ɗari duk da haka wannan harajin yana da nauyi ga lesotho wacce ta dogara kacokam ko ta dogara kan cinikin kayayyakin sawa da Amurka ba suke saye. Morocco ta kwashe wato 'yan ƙasar fiye da su dubu ɗari da arba'in daga yankunan ƙasar da suke fuskantar bala'in ambaliyar ruwa, tare da ƙara kira ga mazauna sassan ƙasar ba tare da bata lokaci ba su bar yankunan ganin yadda koguna suka cika suna batsewa ci gaba da samun ruwan sama wadda ya tilasta ma da ruwa su saki ruwa. ana amfani da jirage masu saukar ungulu domin aikin ceto yayin da ƙarin ruwa ya mamaye wurare masu yawa a faɗin arewa maso yammacin ƙasar. Tun a ranar Juma'a ta makon jiya ne hukumomin ƙasar suka tura sojoji domin su taimaka wa aikin kwaso jama'a yayin da ake ƙara samun bayanai na samun ƙarin ruwan sama a makon nan. Morocco an sami ƙarin ruwan sama da ya kai kashi 215 cikin 100 idan aka kwatanta da bara. wanda yana nuna ƙarin ruwan sama da aka samu kamar da kashi hamsin da hudu cikin ɗari sama da abin da aka saba samu. 'Yan gwagwarmaya da suka shirya jerin gwanon jiragen ruwa ɗauke da tallafin abinci da magunguna zuwa Gaza a bara, waɗanda Isra'ila ta hana su kaiwa ga zirin suna shirin za su sake gwada ɗaukar wannan matakin a bana. suna saran jiragen ruwan da za su shiga tattakin su ninka na bara dauke da ma'aikatan kiwon lafiya fiye da su dubu ɗaya. A bara Isra'ila ta dakatar da jerin gwanon jerin gwanon jiragen ruwan da suka kai arba'in cikin watan Oktoban bara suka kama ‘yar gwagwarmayan nan daga ƙasar Sweden Greta Thunberg da wasu mutane 450. 'Yan gwagwarmayar da suka hallara a harabar gidauniyar marigayi tsohon shugaban Afirka ta kudu Nelson Mandela a ranar Laraba a birnin Johannesburg sun ce jiragen ruwa ɗari ne suke sa ran za su shiga tafiyar ta bana. Jaman Isra'ila sun sha yin tir da Allah wadai da matakan na 'yan gwagwarmaya suna masu cewa wannan ba komi ba ne illa halin nan da ake cewa na ɗan zakara mai neman suna. Isra'ila wacce take da iko kan dukkan hanyoyin shiga Gaza ta musanta cewa tana hana kayayyakin agaji da sauransu kaiwa ga Falasɗinawa su fiye da miliyan 200 a Gaza. Ƙungiyoyin agaji na Falasɗinu da kuma saura daga ƙasashen duniya duk sun ce kayayyaki da suke isa Gaza sun gaza duk da ce duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma cikin watan Oktoban bara wadda a ciki aka ba da tabbacin ƙara yawan kayayyakin masarufi da sauransu zuwa ga yankin. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. China ta kori wakilan majalisar dokokin ƙasar su uku waɗanda aikinsu yake da nasaba da harkar tsaro. Kamar yadda kafofin yada labaran ƙasar suka bayyana a daidai lokacin da ake binciken wani babban hafsan ƙasar kuma a lokacin da hukumomin ƙasar a Beijing suke ɗaukar matakan sabunta ɓangaren tsaro da kuma dakarunta. a sanarwar da kamfanin dillancin labaran ƙasar shinhua ya bayar bai ba da dalilan da suka sa aka kori wakilan majalisar ba ko rahoton ko ana gudanar da bincike a kansu. Gwamnatin lardi wacce take da iko kan yankunan da 'yan majalisar uku suka fito bata ba da wani ƙarin bayani da aka tuntuɓe ta ba. A halin da ake ci kuma ƙasar Girka ta kama wani jami'in sojan ƙasar kan zargin yana aikin leƙen asiri ga China. Jakadan Amurka a Poland ya yanke hulɗa da kakakin majalisar dokokin ƙasar a jiya Alhamis yana zargin kakakin majalisar cewa ya zagi shugaban Amurka Donald Trump bayan da kakakin ya soki manufofin gwamnatin shugaban na Amurka da kuma ƙin goyon bayan a baiwa Trump lambar yabo ta Nobel. Wakilan gwamnatin haɗin gwiwa a Poland suna tsaka mai wuya a ƙoƙarinsu na lallaba dangantakarsu da shugaba Trump a gefe ɗaya kuma suna masu ra'ayin Turai. musayar zazzafar kalamai a shafukan dandalin sada zumunci na x ya jawo firaministan ƙasar poland din donald tusk wadda ya ce shi ma a nasa rubutu ambassador ross ƙawaye suna mutunta juna ne ba yi wa juna lacca ba aƙalla dai mu a poland haka muka fahimci abin da ake nufi da ƙawance kakakin majalisar dokokin poland ɗin ya faɗa ranar litinin cewa ba zai goyi bayan ƙudurin da kakakin majalisar dokokin amurka mike johnson da na isra'ila suka gabatar na neman haɗa kan shugabannin majalisun ƙasashe su goyi bayan yakin neman a baiwa shugaba donald trump lambar yabo ta nobel sahabu imam aliyu ya karanto mana labaran duniya to madalla shugaban jam'iyyar apc mai mulkin najeriya Profesa nentawe wadda ya ce babu kamshin gaskiya a bayanan da wasu ke yadawa cewar jam'iyyar za ta cire kashin shatima ta mai gurbin sa da wani a zaben 2027 a hirar da ya da gta hausa farfesa yilwadda ya faro da taɓo batun haɗin kai a yankin arewacin najeriya daga inda shi ma ya fito. aini na san abin da shi mutane kamar amadu bello su ma mutane ba a wariya ba a maganin addini in ba wai yau da maganin siyasar muna arewa yanzu ana maganin addini a koyina ai dan kauye na ni na san shi shi amadu bello ya dauke shi daga ibadan ya kai shi ka san waje ya kawo shi ya sa shi a police ya ce ka je wurin don ka zama first officer na najeriya da shi mai digiri amadu bello bai san shi krista ba ne daba nashi mai dafa abincin shi clark nashi sakit nashi kenan duk krista ne ni ban san ko me ya sa mutane sun sa addina gaba arewa a wannan shafin ba amma da gani na in duk wani yana so ya zama lida shugaban arewa ya koya abin da shi shugabanmu babanmu ahmadu bello ya yi arewa akwai raɗe-raɗi na cewar a zaben 2027 kuna ƙoƙari jam'iyyar ku za ta cire za ta sauye za ta maye gurbin kashim shatima da wani ɗan arewa menene gaskiya dangane da wannan magana a wannan jita ne kawai na kalla bidiyo kusan hudu a wannan bidiyo kowane bidiyo kowa zai kawo sunayen shi kuma yawancin masu maganin yan opposition ne me yasa yan opposition masu maganin ba yan party ba ne me yasa me yasa me yasa yan opposition masu maganin ai muni da party ai party ne ke maganin eh, candidate ba wai mutane ba ne kuma sai an yi primary election sai an yi gaza na farkon gazan fidda gwani a cire shi wanda ana son ya zama candidate na party tukuna a fara magana waye ne zai zama mataimakin shi to farfesa kana nufin cewar maganar da ake ta raɗe-raɗi cewar za a maye gurbin ba gaskiya ba ne ne jita-jita ne Isayil wadda a tattaunawar da suka yi da abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande. Wani babban abin da ke yin barazana ga yanayi musamman a arewacin Najeriya shine yadda ake sare itatuwa ana konawa domin yin gawayi. To amma akwai hanyar da za a iya tsayar da wannan idan ba an sama ma mutane wata kafar daban ta samun makamashi ba. Dr. Abbas Garba Idris shine shugaban kungiyar manajoji masu aunawa da nazarin abubuwan da ka iya zamowa masu kasada ta tare da ayyukan yau da kullum a Najeriya. To kaga inda aka sare icen nan an fito da wani abu kuma an buɗa wa wasu abubuwa waɗanda hatsarurruka da za su faru wa waɗannan community ɗin. To amma saboda uh, talauci da yake faruwa a ƙasashenmu yawanci an sami an mai da shi business za a shiga daji a sare bishiya to wannan ma muna fahimtar da kuma faɗakar da mutane da kuma gwamnati kan cewa dole a tashi a dakile wannan abin saboda zaizayar ƙasa da za ta bada sannan kuma da wannan impact da na canjin yanayi da ake samu akai-akai. amma akasari mutane ba su da wata hanyar samun makamashi domin girki ko dafa wani abu ko dumama wani abu sai sun yi amfani da itacen nan. Akwai mun zauna mun yi nazari akan wannan abun saboda akwai gazawa na gwamnati a nan fannin. ya kamata akalla ko da inda ba za a iya ba da gas ba muna da gas a ƙasar Najeriya misali wanda in aka ce za a yi shi kowane gida za su iya samu to amma in ba za a kai ga wannan matakin ba akwai eh, murhu da ake badawa wanda ake ya kamata a dinga bawa eh, mutane su dinga amfani da shi kuma eh, yanzu kananzir ya fi fetur tsada a najeriya to yana da matukar wahala dole gwamnati abinda muke ba da shawara shine a samo mafita yadda za a yi mutane su daina kona itatuwa a daina amfani da gawayi a samo yadda za a yi a tabbatar da cewa uh, wa'annan abubuwan da ake gudu ba su faru ba in aka ɗauki wannan mataki kuma gwamnati za ta iya ɗauka kamar yadda na gaya maka muna da wannan gas ɗinnan naturally wanda Allah ya bamu shi wanda za mu iya amfani da shi kuma mu wadatar da ƙasa gaba wadatar da ƙasa kowane gida ya zamto suna amfani da wannan abin girkin to amma wannan shine wanda gazawan da gwamnati ta yi to muna nan muna fama in allah so ya yadda a samu hanya bai mafita yadda za a yi a tabbatar da gwamnati ta karba tun da ta kafa hukuma yanzu wanda take kula da climate change to kila su yi wani abu wanda zai canza wannan yanayi. To Allah ya kyauta masu sauraro kada a sha'afa da cewa waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku daga GTA Hausa Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC ga Isa Lawal Ikara da mu na gaba. Manuniya. Ashe dai har 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki a najeriya irin su tsohon sakataren gwamnatin jihar kaduna alhaji lawal sama'il abdullahi ya kawada da tsohon shugaban karamar hukumar puntuwa alhaji lawal sani matazu na da damuwa game da abubuwan da ke faruwa da manoma in babu zaman lahiya yadda ka so a yi noman ba za a yi ba waɗanda ke karkara an tarwatsa su wasu garuruwan ma an da su yanzu mutum ɗaya zai sai takin golden bag na fertilizer wajen dubu ɗari aka ce in kuma za ka sai buhu ɗaya sai ka sai da buhun masara hudu ka sai buhun taki baki daya akwai hankali akwai adalci shin baɗin ba a ɗauki mataki ba za a samu masu noma. game da maganar ficewar gwamna abba kabir yusuf da ake cewa gida gida na jihar kanawa zuwa cikin jam'iyyar apc kuwa sanata rufa isa na hangana ya ce dama tuntuni shi ya hango wani irin hadarin hadama. gwamna tuntuni tun bai shekara ɗaya akan kujerar sawa dama yake ta rawar kafa na yabuci. to wataƙila wannan tsaya da kafa taka da ya a tantin su kuma apc suka ga lagonsa aka ba shi a tsawon ya zo a ba shi tikiti har ya yarda da cewa wai su waɗannan mutanen sun fi sansa da kwankwaso. sai da kuma masana hadarin harkallar siyasa irin su dabta sa'idu ahmad dukawa na jami'ar bayar da ke kano na ganin akwai yiwuwar masu sauya sheka zuwa cikin jam'iyyar apc ma za su yi nadama. wasu jigajigai da suke komawa apc masu neman ƙuri'a ne ba masu ba da ƙuri'a ba masu kada ƙuri'a suna gefe guda su kuma masu kada ƙuri'a kullum suna ta kokawa cewar apc ba ta gaza. Waɗannan faso mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar juma'a kafin ku fita fagen nema. Shirin manuniya sabon salo na goma sha biyu cikin jerin shirye-shiryen manuniya na Amurka ke maganar da babu takaddama. Takaddamar kuma amma ta lallasa manoman arewacin Najeriya ce ta balle a wajen taron hukumar bunƙasa yankin arewa maso yamma. Tsohon shugaban karamar hukumar Funtuwa Alhaji Lawal Sani Sani Matazu shine shugaban wasu kungiyoyin manoman audigan da a wajen wannan taro ne aka jina cewa ai dole ne bukatun manoman Najeriya sai an sake sabon zama. Kullum a arewa in dai kana so ka taimaki arewa to wajibi ne ka taba noma. Dan noma shine ginshikin kashin tattalin arzikin arewa. menene takamaimai manoma suke so ne na farko a kawo da zaman lafiya a yankin nan saboda in babu zaman lafiya duk yadda ka so a yi noman ba za a yi ba kuma duk yadda ka so abubuwa su tafi ba ma noma ba ba zai tafi ba waɗanda ke karkara an tarwatsa su wasu garuruwan ma an tada su to kaga in babu zaman lafiya in mutane ba su koma inda suke ba in ba a je karkarar ba inda gonakin suke to noman ma ba zai yiwu ba maganar tsaro ta fi karfin jiha mun faɗi waɗannan a gurin taruka mun faɗi waɗannan inda za mu iya faɗi saboda ka magana ce ta gwamnatin tarayya ta zo ta nuna daga take a tinkari wannan matsalar bacin wannan su kuma al'umma magana tsaro ya wuce gwamnati dole al'umma su tashi su miƙe tsaye su zo su ga yadda za su taimaki gwamnati a maido da zaman lafiya wani makoma ne ake gani ga manoma tunda ana ta magana wasu na suna ba su koma gona ba to wannan al'amari mu dai kam la kota illa billa an kashe mu an kashe arewa wani bin ma sai muga kamar cewa wata kan wani tsari ne kawai dan adan kwahe mu to amma nan ba zai hana mu miƙe ba mu kare mutuncin mu mu nemi yancin mu mu nemi haƙƙin mu saboda ka mu ce ba za mu yi noma ba ma wannan labari ne dole mu noma abincin da za mu ci domin mu noma abubuwan da za su kawo mana tattalin arziki za su bunƙasa mana tattalin arziki kamar mu manoma ne na auduga auduga kuwa mun san yadda take da tasiri a rayuwar ɗan najeriya ɗan arewa to saboda haka abinda da muke fata shine shugabanninmu waɗanda suke wakiltar mu majalisun jihohi da majalisun tarayya da kuma shugabanmu gwamnoni to su tashi tsaye su maido mana da martaban noma a yankinmu su tabbatar da duk abin da aka san zai kashe mana noma to kasance sun san yadda za su tunkari wannan al'amari sun dakile shi sun hana shi. Shi kuwa tsohon sakataren gwamnatin jihar Kaduna da shine shugaban hukumar bunƙasa yankin arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Lawal Sama'il Abdullahi ya kawada cewa yake manoma na cikin zuciyar dukiyar ita wannan hukuma amma fa har yanzu ba amma fara baiwa hukumar kuɗi ba tukuna ballantana ma ta san ina za ta kama. Duk aikin da za a yi ko a gidanka ne in baka kai cefa ne ba ka ce ba a sa maka nama ba. Aikin nan tsarawa ne duk tsarin da za mu yi mun tsara yadda za mu fara aiki amma har yanzu ba a samu kuɗin da za a aikin ba ko sisin kobo ba a samu ba tukuna. ana daita tsare-tsaren yanzu za a fitar da kuɗi tunda ko ma'aikaci ka ɗauke shi in ba za ka biya shi ba ta ina zai aiki shi yasa amma duk tsarin mun gama tsarin muna jira a kawo kuɗin ne mu fara aiki tasiri wannan taro yake da shi musamman ganin kamar professor fantami ya ce sai an rage taro an ƙara aiki ba yawan taron ba a aiki da abin da taron ya ce saboda haka wannan yana da kyau tunda ita majalisar tarayya ta ne ta saurari mutane mu kuma as commission mu kuma aikin mu mai mu akwai matsalar tsaro wanda yake ita shafi komai noma makaranta eh, kasuwa to shi ya dame mu amma ba mu ne za mu aikin tsaron ba za mu yi kokarin wane shigo mu taimaka musu da bukatunsu na biyu mu a nan a northwest mu tana hannun ubangiji ne amma da aikin gona aka kai makarantu da komi to muna son mutanen musu rayu dole a zo a haɗa karfi da jihohi ya za a haɓaka noma ya za mu taimake su da kuɗin da za a ba mu don haɗa da na gwamnoni da na ƙarfin hukuma a kawo musu isassun bukatunsu na aikin gona yanzu mutum ɗaya zai sai takin golden bag na fertilizer wajen dubu ɗari aka ce in kuma zaka sai buhu ɗaya sai ka sai da buhun masara hudu ka sai buhun taki ɗaya akwai hankali akwai adalci shin ba ɗin ba a ɗauki mataki ba za a samu masu noma. game da maganar siddabarin saka siyasar jihar kano kuwa dan majalisar dattijan tare najeriya sanata rufa isa na ne ya ce ai gwamna abba kabir yusuf ya riga ya buga ma. shi gwamna tun tun bai shekara ɗaya akan kujerar sawa dama yake ta rawar kafa na ya kuma lokacin da yake rawar kafa ya tafi ya ji ya kama yan kwamiti ya basu su kuɗi ya sa su ce su kira shi da ya tsaya da kafarsa ana amma tsaya da kafarka amma tsaya da kafarka na ga bai tsawatar ba sai na je na same shi na zauna da shi na gaya masa na ce masa excellency kada ka yarda da masu zuga ka tsaya da kafar nan taka ba masu ya bane wannan kafar ta aka kafa biyu ce ba ta da karbi in ka ce aka tsaya ta kare wallahi na gaya masa wannan abin da ke gaya maka ba abin da na rage maka abin da duk na gaya maka yanzu lillahi lazi ka na gaya masa na ce masa za a cuce ka ko an jefe ka ya ce shi wallahi ba wanda ya sai shi wa a jefe shi wa a uku da rabi maka da shi na farko a lokacin ya fasa tsayawa da kafar tasa na biyu ni kuma ja layi da ni ya shiga gawa da ni ya shigo rediyo ya awa biyu na jawabi shi bai sa mutane ba duk wanda yake cewa ya tsaya kabar su shi ya sa shi ba kaza kaza kaza shi ba ruwansu duk wanda ya kaza kaza ni ya gama wannan mutanen da suka yi wannan tsaya kabar ta haka wasu suka fushi cewa ya cuce su tunda ya sa sun bar kwankwaso to wataƙila wannan tsaya kabar ta haka da ya attempting su kuma apc suka ga lagonsa suka ja shi suke ta jawarcinsa aka ba shi a ya zo a ba shi tikiti in ya ci zaɓe ma shi eh, kwacewa za a yi kaza kaza ka dinga ziga shi har ya yarda da cewa wai su wayannan mutanen su ne masoyansa sun fi sa da kwankwaso. Masana hadarin harkallar siyasa irin su Dabta Sa'id Ahmad Dukawa kuwa cewa suke an riga an haka rugaggen ramin siyasa kuma tun wasu sun riga sun zuzzurma. Ai abin da nake hangowa wani yanayi ne makamancin na dubu da sha biyar. yake tunkara 2027 duk wasu jigajigai da suke komawa apc masu neman ƙuri'a ne ba masu ba da ƙuri'a ba masu kada ƙuri'a suna gefe guda suna jira tsami jam'iyyar da ta dace su baiwa ƙuri'a alamu suna nuna kamar ba wacce tafi adc a yanzu dai ba wasu al'amura su canza ba don haka apc za ta kasance da gungun masu neman ƙuri'a gwamnoni ne da masu neman sakan tam da masu neman sabon tam da 'yan majalisa masu son su koma su ne suke ta shiga apc su kuma masu kada ƙuri'a kullum suna ta kokawa cewar apc ba ta gaza apc ta kasa sama musu tsaro apc ta kasa sama musu wutan lantarki shi shugaban ƙasa ya yi baki shi kan yanka wuya ɗin ya ce in ya dawo neman kuri'a bai samar da wutan lantarki a najeriya ba kada a zaɓe shi magana tana nan na tabbatar mutane da yawa sun ajiye ta mutane har yanzu ba su girgije daga janye tallafin man fetur da aka yi musu ba har yanzu suna cikin sa kuma pdp a dubu biyu da sha biyar duk wani wanda ita ke gadara da shi da yake ta masu gada kuri'a sun yi tafiyar ruwa da shi hmm. wanda kawai i tsira sai wanda i maza ifice ce. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da tattaro muryoyin da wannan shiri na manuniya kan zo muku cikin hikima. Musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi da dama. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To, masu sauraro ga labaran wasanni nan daga bakin Bala Ɗahiru Hassan. mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta sufa eagles ta nwabli ya nuna sha'awarsa na barin kungiyar kwallon kafa ta chifa united sai dai kungiyar kwallon kafa ta chifa united din ta bayyana cewa ta samu takarda a ranar alhamis ga mai tsaron ragar na kungiyar kwallon kafa ta sufa eagles na nigeria stalin nwabli na bukatar barinsa kungiyar yayin da yake da sauran watanni shida a karkare kwantirakinsa a kungiyar dan wasan mai shekaru 26 da haihuwa ya kasance a kungiyar kwallon kafa ta chifa Akwa United a shekara ta 2022 bayan da ya bar kungiyar kwallon kafa ta Katsina United da ke fafata a gasar Premier League na nigeria Dan wasa ya fafata a wasanni 76 wa kungiyar Chifa United inda aka sashi kwallo guda 85 sai kuma ya kasance ya kama a wasanni 25 ba tare da an zirara masa kwallo a raga ko ɗaya ba. Kungiyar kwallon kafa ta Chifa United ta gode wa mai tsaron ragar na kungiyar ta Super Eagle bisa irin gudumawar da ya bayar a tsawon lokaci gwamnatin da yake kungiyar to kuma za mu laika bangaren da sai da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa da yi wa dan wasan nan cristiano ronaldo na iya barin kungiyar kwallon kafa ta al nasri dan wasan wanda yake yunkurin cika shekara 41 a ranar alhamis ya kaure cewa wasu wasanni da kungiyar kwallon kafa ta alnasar take fafatawa na saudi pro sai dai akwai raɗe cewa cristiano ronaldo in ya bar kungiyarsa ta alnasar zai koma tsohuwar kungiyarsa ta farko sporting lisbon da ke can kasar portugal a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ne take shirye-shirye don sayan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta tottenham christian romero dan shekaru 27 da haihuwa bayan da ake ganin cewa dan wasan ya wani sabon rubutu a shafukansa na sada zumunta yadda yake sukar kungiyar tasa har ila yau manchester city da kungiyar kwallon kafa ta chelsea suna sha'awar ganin cewa sun sayi dan wasa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta sunderland dan kasar netherlands robin roth kungiyar kwallon kafa ta sunderland din tana tsamanin wani kudin da ya kai fam miliyan hamsin don ganin cewa an ɗauki ɗan wasan ɗan shekaru 23 da haihuwa. nan kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester united ne ta nuna sha'awar ta ganin ta dauko ɗan wasan nan adam wato mai shekaru 21 da haihuwa wanda yake fafata kungiyar kwallon kafa da crystal palace da kuma ɗan wasan kasar kamaru da yake fafata kungiyar kwallon kafa ta brighton carlos babela yan shekaru 22 da haihuwa bala da yuru gta hausa amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To, da wannan muka zo ga ƙarshen shirmu na wannan lokaci sai can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar, karfe takwas da rabi agogon Ghana da UTC da ku iya jin madauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da ma waɗanda ke aiki tukuru a bayan fage domin kawo muku waɗannan shirye-shiryen. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga nan Washington DC ke cewar muini lafiya.